Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Elhaj kashi na goma sha biyar. Ni da babu muka shi gida hankali na kwanci don na riga na gama sanin abin da zan faɗa mama. A tsaye na zai su in na fara da ke zaune a tsakar gida. Ni dina na fara aikin nan ma bani da lokacin sa sam. Hajjo kuwa baƙin cikin ta ya kasa ɓoyuwa don kullum muka hadisi take kamar za ta kwantar da ni. Ka lallasa ni ni da ko kula ta bana bi dan ba da lokacin ta ɗakin mu na shiga ban gama ba dan haka na je jakata na cire hijab ɗina ciki na ta nake jin saba wani sir da zan yi cin abincin da aka yi a gidan amma ba kan biya na nisan cin kayan kwalam din da ya ustar zai bani ba shiru ne na kwanta kan kujera ina limshe ido na ba abin da nake tunani sai yadda na ga mumma tana barbaɗa garin magani akan kujera da kuma yadda na zuba maku jerar ruwan rubutu amma bakin hayaki ya tashi ruwan ruwan hadda addanai amma kuma bakin hayaki ya tashi na yi nisa a tunanin na har mama ta shigo ban sani ba dafa hannun da kai ne ya sa ni buɗe ido na ina kallanta ni kyawa ne daga kwanciyar da nake nake mama ina yi ni a gida zama ta a gefe na take lafiya kalau dije lafiya na kan kina tunani na shigo baki sani ba murmushi ne na ce ba kowa mama kawai na son zuwa gidan inna ne gobe na dawo daga makaranta zuba min ido ce tana nazari na ita ta fi kowa sanin cewa dida ba irin yaran nan masu sa damuwa ba ce amma tabbas yana ta ganta ɗazin ta tabbatar da abin da yake ta. shi yasa take son zuwa gidan nan kenan miƙewa ce tana hawa kan sallah ta ce amma kin san kina da aiki gobe ko da sauri na ce ba zan je ba mama na faɗa wa ya usar ma cewa ba zan samu dama zuwa ba kira kai mama ta ta ce Allah ya kyauta kai mu goban dare da lafiya amin ni ma na amsa ina fita don yin alwala ko da muka yi darsu boga din na fito da mama tun kafin ta tambaye na ce mata ya usar ne siyo ma'aikatan saman mu kuma baba ya sani bata magana ba sai baban da ta ɗibarwa ta kai mishi nasa haka muka ci daɗin mu sai kira kai na ki don sun min daɗi sosai da masifa mariya ta ce gaskiya na gaji wallahi dadin jiniyo na kasa gane kanka ga baki ɗaya haba kusan sati uku kenan kullum na shigo lakin ka sai ka san yadda kai ka kore ni to ba zan yi ba gaskiya haba wani sallare ni sari ya mata cike da jin haushinta shi ba yanzu ba ya kaunar ta sam hankalinsa ga baki ɗaya na kan dija duk wani motsi da zai ita yake tunani dan da ya mata banza ya sa ta sa hannu kaɗan da kira faɗarsa da ƙarfi da sauri ya ƙara ɗagokai, yana kallon ta wannan karan miƙewa ya nuna ta da yatsa a ɗage ya ce mariya ke fita daga ido na wallahi ke ni ba wani yanayin da nake da a ce wacce nake bala'in so za ta ce in sake ki in na sake ki za ta aure ni tun a gaban ta zan turo miki takardar saki ta wasa Zaba ido Mariya ce tana da cikiri ta ce dadin jiniyo dama akan mace kake min wannan abun me na fare ka da shi dan Allah dan annabi me bana maka dan na faranta maka rai kafadarsa ya dake cikin koyon kula ya ce ba ɗaya kawai da yanzu bana yayin ki ne ba wai yana son ki ne ne ba amma san da nake mata zan iya sadaukar da rayuwata a kanta tun yanzu ma ki fara shirin karɓar ta a matsayin matata farin ciki na hawaye ne kawai ke gudu a kan kuncin mariya zuciyarta kamar ta fashe take ji wato dai irin wulakancin da yake mata akan wata sanni har yana ikirarin zai iya rabuwa da ita wa kawai Sarmi ya tura ta waje yana cewa na gaji da kallon wannan hawayen naki haba. Ke kan kamar wata soroɗiya. Komawa ya kwanta yana tunanin yadda zai bullo wa lamarin. Dan ya ga take-take Elhaj. Shi kuma ko zai ba wa Elhaj komai a duniya ba zai ya sadaukar mishi da Dija ba. Kalan mahaifinta ta yi da ke fitowa da rikicin hannun rike da tire ɗin da yankawa mamanta 'ya'yan itatuwa. ajiyewa ya kan santa tebul yana kalla ajiyar sakina da ke zaune tana da danna wayarta tsuguna waye kansa a kasa ta ajiya na gama ga yan itatuwan ko zan miki wani abu ne banza ta masa sai da ya kusa minti goma sannan ta dago ta kalle shi ta ce da Allah ne ka tashi ka bani gurya ba zan yi magana da yarinya ta da sauri ya miƙe na farin ki ya haƙuri ya bari na shige daga ciki in kun gama sai na zo na kwashe filas ɗin za ta masa kamar ba yake kewa magana ba. A sanye ya shiga ɗakinsa da ke ƙasa yana shiga ya kwanta a kan gada kawai ya fashe da kuka. Bai san me ya hau kansa ba, amma sun ba jin daɗin yadda abubuwa suke faruwa. Ya zama mijinta ce, da abin da ajiya ta ce shi yake mata cikin rawar jiki. Komai ya kwace masa ba abin da yake masa dadi a ga baki ɗaya. Da tausayin mahaifin na ta ce gaskiya mamu ya kamata kira gawa daka. Abin ya masa yawa. wani irin kallo wani irin kallo ta walima ta ce amma dai baki da hankali ko nima lokacin da ya dinga zuba min mulkin safa kar ki manta nan ba su so ta amana ta ya auro min yar aiki na ai ko me zan yi wancan lusarin ba zan wuce takaicin da ya mun ba wallahi turo baki nima ce ta ce duk da haka limon ki dan daure kin ji mamata tsaki man ce ta ce kanki ake yi sai walima ce tana tunanin yadda za ta faɗa mun ɗinta abin da yake damunta da ta ce mun magana gani ajiye wayar ta tana tattara dukkan hankalinta a kan lima ta sai ina sauraron ta murmushi lima ce sannan ta faɗa mun maɗuwarta ta alhaji da kuma abin da ya mata shi da matarsa wani irin murmushi mun ce ta ce kwanta da hankalin kilima a wannan mai sauki ce matsalar shi ne an yi taron ƙungiya jiya sai wani watan kuma amma kar ki dami kin ji ki sa a ranki kamar kin same shi ne kin gama ki daya wani irin yiwu murna ce tana rungume mu din suna dariya miƙewa ce ta ɗauki ɗin motar ta ta fita don sun yi da wani alhaji zai zo ya ɗauke ta za ta kwana a gunshi Ulla mata gurasar ta yi a kan jikinta da sauri ta karba ta fara ci kamar wacce za ta haɗa da hannayenta. Cike da ƙyama ta ce saura kaɗan dai na rabu da ke na wuta. dan wannan aikin da za a amince ke zan sadaukar don nuna farin ciki na ita dokokin ta ba ta yi sai tun gurasa da take ta ji yunwa sai tun shekaran jiya ba ba ta gurasa ba sai yau da aka kawo mata wani mugun kallo mamma take aika mata da shi mai cike da tsana tun suna yara take ma umma amina sada saboda komai ta kere ta tun daga kyau da ilimi shi ya zara ta fafa hankalin mamma ya tashi don ganin wannan cin gaban da umma ta samu sai da taimakircin da ya sa kowa ya yadda cewa umma ta mutu tsaki kawai ce ta fito daga dakin tana kulle kofar da mukulli ta mai da mudubin yadda yake ta kwanta a kan gado tana tunanin jiji murmushi ta tana farin gobe zan je nema mata kayan aiki a gidana dan bana son maza suna kalle mini ita za ta dinga ɗaukar hankalin su washe gari bayan na dawo daga makaranta wanka ne na shirya na fito bayan ne ma sallama. Sani ke na je gurin yin na faɗa mata abin da ya faru jiya dan ni kam ina son taimakon ya usar da alama kuma a zage yake da makiya ina tafa ina surutu a raina har na karasa gidan inna da sallama na shiga na ajiye jakata a ƙasa zama ne a kan tawar maganin bata na alama tana ban ɗaki kamar tsakar gidan ne ina tsaki na nike na cire hijab ɗina ina mitar kazan ta yi sura. ba abin da ta iya sai kalkale jiki amma ba ta iya gyara matsugunin su ba ina cikin share inna ta fito hannunta rike da buta ajiyewa ta ta ce sannu kawai na ma an baki ruwa zai share mun tsakar gidan nan tsaki na ɗaya na ce ayin na ya sirari ta ji kunya ba ta da aiki sai gyaran jiki amma ba ta iya gyara gida ba haka za ta je tana yi wa angon taban mai gida duk ƙaranta Dariya na ce tana zama ta ce ke ma dai banda abinki ai kafin nan na mata faɗa in lokacin ya zo za ta gyara tattara shara ne na zauna a gefen na ina saki ajiyar zuciya an zo na ce ina ina wuni ya gidan da bikin zufa murmushi ce ta ce alhamdulillahi kawas ya gurin mama hajara din ya gurin mama da hajara turo baki ne na ce wa'in na kowa sai ya dinga cewa kowa sai ya rika cewa mama da hajara ko kuma ku rika cewa maman hajara bayan ga nan dije ada da aka haife da sai kuma ya mata da sunanta maman dije girgiza kai na ke tana dariya ce sannu dije ya maman dijen take wani murmushi ne na ce tana lafiya ina ta ce a gaishe ki ƙara nutsuwa ne sosai na ce na ina tafa da magana mai mahimmanci ne ban san wa zan faɗa ba shi yasa na zo binki ban zai ajin me za ta ce ba na ki ba ta labarin tun lokacin da na ga wani ya shigo ya yi a ba kwamfuta ɗinsa da zuwa jiya da mamma ta zo da abin da na ga ta yi shirurin na sai ta ce tabbas wannan bawa Allah a zagaye yake da makiya kawata wannan wanda irin abu ne a ce kanwan mahaifiyar kawata kuma take auren babanka amma tana maka haka kuma daga yadda kika faɗa alamun tana mu'amala da shi alamun sun nuna ita ma kira ce jiki tagomin da na yi na tayar ce ina ina so na taimake shi don mutum ne shi mai mutunci wallahi sosai ina ban san yadda zan yi ba amma in na ce ta ce ai sai ki mike mu je gurin malam kawai na san yanzu za mu iya samun sa a gida sai mu mashi bayani zan taimaka insha Allah nikewa ne yana sa hijab ɗina inda kuma ta shiga daki ta ɗauko hijab da kuɗin mota muka fito anya ma sai maganar muke ina ƙara faɗa mata irin abubuwan da nake gani a tattare da shi wani lokacin tafiyar minti goma sha biyar muka iso gidan malam ɗin babban gida ne mai kyau sai masallaci a gefen shi ma yana da girma cikin gidan muka shiga da tun tunda dama ina ta san shi a kwanan da yake ganin bakinsa muka same shi gaishe shi muka yi na zauna a ƙasa na kuma tana kan kujera sai da suka ƙara gaisa sannan na ta shiga faɗa masa abin da na faɗa mata tun da na ta fara magana gaban sai ke wani irin buga shi yake kamar a kan jikansa mafi soyuwa gare sa ake magana amma san ba zai taɓa zama jikin taɓa zama jikansa mai idan a yanda yake ganin sirrin da ke jikinsa ba wanda zai yi yunkurin nema mashi magani shi kansa da yake malamin duk ranar da ya tashi haɗa mishi rubutu ko magani ba ƙaramin jiga ta shi ake ba A jiya zuciya ya sauke ya kalli dije cikin tabbatar da abin da ke gani kuwa sannan tsawon babar ta ce da gaske daga kai ne na ce na tabbatar malam da bakinta ta faɗa min ko malam na ganta don sai da ta fara yin magana ta ji na yi shiru ban yi magana ba sannan ta tafi ni kuma na bi bayanta. daga kai ya ce ku je yanzu innan yara insha Allah zuwa jibi sai ko ita ce ta zo ta karba masa abin da za ta yi kokari ta ga ya sha tunda kamar yadda kuka ce ita aiki take mai kin ga kuwa abin da wuya ta bashi abu ya ki karba da wuya ta bashi abu ya karba sai dai cikin dabara ko turare daga kai na ta ta ce mun gode sosai ma na Allah ya saka da alkhairi muna daidaita na kalle na ce ni bayan malam din ne yana min kama da ya ustaz ina yin na aure da ce ƙarya kike daidai da tana za ki wani ce malam ɗin yana kama da ubanki ba abin da suka haɗa shiru na yi saboda shigowar wata a daidaitar tun daga shigo gabana yake faruwa amma sai na ɗauke kai ina karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kasar wannan matar ta biyo ta kalle ni idan ta suna koma da da fuskarta ta fara koma baki buɗe baki ne na shiga karanta suratul jin da sauri ta buɗe cikin wata murya mara da ita ce ki fita daga abin da ba ruwanki wannan abin ba naki bane amma in kika ji, to tabbas za mu halaka ki daga haka ta ɓace bat ajiyar zuciya na sauke ina rinke ido na ba inda jikina baya rawa saboda tsorata da na yi na fahimta in na da take lafiya ko kike ta kalla kalla ka kamar wata wacce ta ga abin tsoro jiya ne na kalle na ce ba ki ga wata mata da ta shigo nan ba wai da mamaki na ta ce ta shigo ina kuma ni ba wanda na gani ai ba mu dauki kowa ba nan me na daina san na kalla ta madubi kawai na ga fuskar sa ta magi baki kirin sai mu murmushi yake da ƙarfin gaske na fara karanta ayatul kursi kafin tare da kawai sai ganin mu makai ni da ina tsakiyar titi rogo mai ni in ce sosai a tsorata ni kuma ni dauriyar Zan yi ta muka koma bakin titi a jiyar zuciya na sauki, sai gumi muke yi ga baki ɗayan ma tsorace kallo nayin na ta yi ta ce tabbas wannan wagan naki yana tsakiyar mugaye mabauta daga zuwa domin karɓo masa magani har sun fara farautar mu anya za ki iya kuwa hannu na sa na goge gumin da ke sassafo min a ina sakin ajiyar zuciya a daki na ce na sha Allah zan taimaka miki har sai inda ƙarfi na ya ƙare yanzu ku koma gurin malam ɗin mai musu bayani ko ya ke gani daga kai ina ta ta ce mu je to dija Allah ya mana jagora wata a ta muka muka koma gidan malam da mamaki malam yake kallon mu yace lafiya ko ko ba ku bane kuka zo ɗazu murmushi ne nace mu ne malam wasu abubuwa ne suka faru daga fitar mu shine yace bari mu dawo faɗa maka ko za mu samu a mana rubutu da wuri kallon kawai malam yace me ya faru faɗa min jikata cikin dauya na ga faɗa masa duka abin da ya faru tun da muka da ta da kuma yadda aka sauke ma a bakin titi gyara kai yana kallo na ce ba wannan abubuwan da ya faru har yanzu kina sha'awar taimakawa uban naki wannan ba karamin abu bane jikata daga mishi kai ne ido na ya ta tarawa na ce malam zan taimaka mishi insha Allah mutumin kirki ne sosai ko su waye suke mishi wannan abun ai ba su fi karfin Allah ba kuma insha Allah komai zai warware murmushi malam yaran sai yana jin ina ma wannan ita ce matar jikansa ya san da insha Allah abubuwa za su zo masa cikin sauki Allah ya miki albarka jika ta ya baki miji nazari ki rike Allah kuma ki rike a dadi inda kike insha Allah ba abin da zai cutar da ke yanzu ku dawo jibi insha Allah Amin na ta tana miƙewa ta ce sai mun dadin insha Allah malam mun gode salama muka masa muka fita ni da ita muna magana don abin ya taɓa mu sosai to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah